Waɗannan mata ɗari biyu da suka koyi sana'o'i daban-daban har ashirin da ɗaya da suka haɗa da yin man gashi, sabulun wanka da na wanki, da na wankin mota, har da maganin kashe ƙwari, da wanda za a tsaftace ruwan wanka da shi, da sauran sabulai daban-daban da ake amfani da su a ayyukan cikin gida. Ɗaya cikin matan Murjanatu Muhammad ta bayyana ra'ayinta a game da horarwar da ta samu. Gaskiya ina farin ciki tun ga na samu sana'a daman zaman gida nake bani da sana'a to na samu sana'a gaskiya ina murna. Na koya saya shampo da mayamaye kala-kala. Ina kiran 'yan uwana da su zo su nema sana'a. A lokacin da take nata nazarin, Hajiya Hauwa Abdullahi Ardo, wace ita ce take koyawa mata waɗannan sana'o'in ba tare da tallafi daga ko'ina ba, ta bayyana wa muryar Amurka abin da ya sa ta yi wannan hoɓɓasa ɗin. halin da ake ciki yanzu a najeriya a yau fulani ma yanzu su a daji su kansu suna tsoro amma ta kai yanzu an bata gaba ɗaya bara ka san a'a ba fulatani in an takulo ka dole ka motsa so ni a tunani na wannan hanyar da zai kawo sauki a tafi a tafiyar su shine shanu yau ba su ganta ba balantana su ta tsaya musu amfani babu shine don ko gashi yanzu kana ganin shanu yanzu ba fulatani na tsoron ya ci kusa da shi saboda me an san in ya je za a kai mai hari so ba zai je ba kenan bai da hanyar da zai nema amma idan muka create musu center da za su koyar mu su duk wayan abubuwan ne da za su a cikin gida ko nonon nan ma a cikin gida zaki hada yogurt ɗinki ki sayar ba sai kin je dajin kin nemi nonon ba balle a kai miki a ta Shi kuwa shugaban kungiyar Fulani ta Waledira Yusuf Musa Ardo ya ce ya kafa kungiyar ne domin ta mai kekeniya wa al'umman Fulani waɗanda suka shiga halin ha'ula'i a sakamakon rashin tsaro da ya afka musu har suka rasa yanayin rayuwa na kiwo da noma. Mun lura a matsayinmu na kungiya cewar wannan masihu da tashin tashina da ya dami al'ummanmu ya dami arewacin Najeriya da Najeriya gaba ɗaya yana faruwa ne a dalilin rashin abun yi da zafan talauci a cikin mutane mun fara ne da bangaren mata saboda muna ganin cewar in aka koya wa mace abu to jama'a da yawa za su amfana A lokacin da yake jawabin goyon baya ga wannan shirin, sarkin Hausawa na mararraban gurku a ƙaramar hukumar Karu ta jihar Nasarawa, Adamu Usman Mani, ya ce wannan mataki da aka ɗauka na koyawa mata sana'o'i abu ne na tallafawa al'umma. Wannan al'amari abu ne mai mahimmancin gaske. Duk mutumin da kaga zai ilmantar da 'ya'yan al'umma, ta zo ta buɗe masana'anta haka, tana karantar da ɗalibai abin da zai kawo musu ci gaba da 'ya'yansu da mazajensu. Halartar ka wannan abun kuma babban alkhairi ne. kin ga an haɓaka duniya kenan dan ba a san kowace yarinya ɗaya ba abinda Allah ya kaddara za ta haifa so wannan abun ina cikin farin ciki sosai domin ta yada alkhairi ne mata sun yi ta raye-raye da waƙe-waƙe a lokacin yaye ɗaliban Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.